بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar 19 ga watan rajab a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 14 ga watan uku a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar batirawa a garin Kano yau za mu tashi darasi na casa'in da biyu in ba a manta ba a makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babu tahiyya wal imamu ya babin da yake bayani a akan sallah raka'a biyu wacce ake kira da tahiyatul masjid idan mutum ya zo masallaci ko da ya tarar liman yana hudu ba da aka yau za mu tashi farkon kitab shine kitabu salatil idain littafin da ke bayani akan sallar idi guda biyu kalmar id a larabci an ciro ta daga ada ya udu idan shi ne mutanabbi ya ce idun bi ayyati halin utta ya idu bi ma ma ba au bi amrin fi ka tajdidu mana idun mai kwakkomawa duk lokaci bayan lokaci ko sati-sati ko shekara-shekara kai ko kullum ma duk abin da ke maimaituwa sunan sa'id daga ada ya rudu audan wa idan da aka ce idun ya kai mai kwakkomowa bi ayyati halin utta da wani kuma yanayi ka dawo mana bi ma shin da abin da ya wuce a baya fi ka tattare da kai an bi amrin fi ka tajdidu ko ka da wani sabon al'amarin ka zo mana da haka an kira idi da idi saboda maimaituwarsa duk shekara duk shekara idi biyu suna maimaituwa idin karamar sallah da idin babbar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo madina ya tarar da mutanen madina suna da ranakun wasa a shekara guda biyu ana kiran su yawmin nairuz da yawmul maharajan duk shekara mutanen madina suna yin farin ciki da murna da shagali a irin wannan ranakun idan suka kewayo idi ne na jahiliya to da aka sai Allah subhanahu wata'ala a madadin a ci gaba da wancan idi na jahiliya sai ya musanya da wani idin na musulunci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad abdalallahu lakuma bihima Kairun minhuma yawmul fitri wa yawmul adha Allah ya canja muku da waɗansu wanda suka fi su a madadin su idin ƙaramar sallah da idin babbar sallah a madadin yawmul maharajan da kuma yawmul nairuz da ka idi akwai al'idul usbu'i shine yawmul juma'a idi na sati sati ita ce ranar juma'a ranar da musulmi suke haɗuwa, ayi sallah a yi ba a sa kyawawan kaya a fesa turare a yi wanka duk mun karanta a baya to kuma akwai idin da ke maimaituwa shi kuma a shekara kowannen su sau ɗaya kuma dukkan su guda biyu na ƙaramar sallah kamar yadda muke faɗa da na babbar sallah wasu malamai sun ce a ƙur'ani akwai maganar babbar sallah akwai maganar ƙaramar sallah da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud shahid shine ranar karamar sallah mashhud kuma ranar babbar sallah ma'ana idin karamar sallah da idin babbar sallah a wani kauli na malamai shahid juma'a mashhud kuma babbar sallah an gane ko a wani kauli na malamai suka ce yawmul hajjil akbar ita ce ranar idin babbar sallah wa azanun min Allah wa rasulihi ila nasi يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله da haka dai akwai ishara zuwa ga idin ƙaramar sallah ko babba a cikin ƙur'ani kamar da malamai suka tattauna ƙarƙashin tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu da muka kawo akwai ma wata ayar ta uku shine faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratul nasri ko suratul fathi idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آآ با, با سورة النصر با سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك wanhar suka ce fasalli sallar idi ake nufi wanhar kuma kai yanka domin ita ce sallar da an gamata ake ne yanka sallar ko idin babbar sallah to haka nan Allah subhanahu wata'ala ce kul inna salati wa nusuki suka ce salati anan ana nufin sallar idi domin duk sallar da maganar yanka ta biyo bayanta to sallar idi ce tunda ita ce wacce in an gama ake me ake yanka inna salati ka ce sallata wa nusuki da yanka na to kenan sallar sallar da bayanta ake yanka ita ce sallar idin babbar sallah wa mahya yawma mati lillahi rabbil alamin zuwa karshe duk da cewa nan kalmar salati ismul ne mufrad kuma sannan mudaf wanda ismun mufrad idza udifa min siyagil umum haka nan ma ismul jam idza udifa fa min siyagil umum da haka zai ɗauki sallar idi zai ɗauki kowace sallah ma domin fassarar abin shine ce da su inna salati duka sallolina to ta shafi babbar sallah ta shafi karamar sallah ta idi ta shafi juma'a ta shafi farilla kamsu salawat ta shafi kuma me nawafil to da haka dai a cikin wannan babin insha Allah za mu ji takaitaccen bayani dangane da hukunce-hukuncen idi da kuma abubuwan da suka halatta a yi a ranakun idi bisa ga mahanga ta addinin musulunci hadisi mai lamba ta ɗari biyar da biyar hadisu ibn abbasin radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda kala sayyidina abdullahi dan abbas ya ce shahidtul fitra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam na halarci sallar idin karamar sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a matsayin liman ni kuma a matsayin mamu wa abi bakrin haka na halarta tare da abubakar a zamanin halifancinsa shi ma a matsayin liman ibn abbas a matsayin mamu wa umara haka a zamanin sayyidina umar nan ma mun yi tare nan ma umar a matsayin liman ibn abbas a matsayin mamu wa usman haka a zamanin sayyidina usman dan affan shi ma a matsayin liman ibn abbas a matsayin mamu to me yasa bai cewa ali ba baya san sayyidina ali kenan ibn abbas mai faɗan gida ne saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ga baki ɗaya yana jagorantar mutane headquarter ta musulunci a madina take a madina annabi ya kafa daula a madina ya gudanar da gwamnati da abubakar ya zo bai canja headquarter ba headquarter tana nan a madina a madina abubakar ya yi halifanci a nan ya rayu a nan ya rasu da umar ma ya zo bai canja headquarter ba da usmanu ma ya zo har aka kashe shi bai canja headquarter ba to amma lokacin Usman rigingimu suka yawa ali dole ya fita ya bar madina sai ya koma kufa cikin ƙasar iraki da haka shi headquarters a iraki take lokacin da sayyidina ali ya halifanci bai zauna a madina ba a ina ya rayu a kufa a can ya rayu a can ya kafa gwamnati a can ya halifanci a can har aka kashe shi to abdullahi dan abba shi bai bi sayyidina ali ba lokacin da ali zai fita ya tafi kufa shi ya ci gaba da zamansa a madina duk da shi ma bai ci gaba da zama a cikin madina ba sai ya koma ɗa'ifa domin ibnu abbas a ɗa'ifa ya rasu shi ma a ƙarshe ya ƙi zaman maka ya ƙi zaman madina ya ce saboda tsoron faɗin allah wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim harami duk wanda ya aikata laifi a cikinsa ko ya nufin aikatawa Allah zai ɗanɗana masa kuɗa da haka ya ce shi ba zai iya zaman maka ko madina ba garin da kawai mummunan manufa ana ɗanɗana mutum kuɗa da ita ballantana kuma ɗan adantaka ta kama ka kai laifi da aka sai tattara ya koma ɗa'ib ibn abbas a ɗa'ib ya rasu to da aka dai wannan shine dalilin da ya sa ibn abbas a nan bai ce wa ali ba amma ibn abbas da shi aka yi gwamnatin ali sai dai shi baya tare da shi a ƙasa a gari kamar yanzu ne kai ɗan najeriya za ka fi fahimtar wannan yaran saboda duk wanda ya rayu lokacin janar baban gida ko baya da haka ya san a ina ake a Legas. a Legas amma daga lokacin ƙarshe-ƙarshen mulkin janar Babangida zuwa lokacin janar bace da wanda suka biyo baya ba a maganar Legas a headquarter a Najeriya ina ake magana Abuja da aka za ku ga waɗansu da aka baro Legas aka komo Abuja an taho da su amma wasu fa sun yi zamansu a Legas to wannan shine dan kada wani ya samu wannan mafakar ya fake da ita duk da dai na san zai wahala dan bahaushe ya ce wai in ana dara da uwa ake duk rashin kunyan mutum da sai ce abdullahi dan abbas yana kin aliyu ba saboda da mahaifin abdullahi dan abbas da mahaifin aliyu uwa ɗaya uba ɗaya suke da abbasu dan muttalib da abu talib ibn abdul dukkanin dukkaninsu shakikan juna ne su ɗaya ubansu ɗaya to kawo ku bahaushe ya ce ko sha inuwar gemu sai kai makogwaro ba da yadda za ka yi kara ɗin rawar ƙafa cewa wai kai kana son sayi na ali ba za ka gaya wa irin su ibn abbas ba sai dai ka gaya wani amma ba dai su ba su cikin su ɗaya tushen su ɗaya to amma magana ce ta amanar ilimi abin da ba a yi da kai ba karka ce an yi da kai da aka yi ce na yi sallar idin ƙaramar sallah tare da annabi na yi tare da abubakar na yi tare da umar na yi tare da usmanu kuma cewa ya yi tare da waɗannan yana nufin su ne limamai shi mamu domin indan kawai a tafi ne tare to ai aliyu ma duk da shi aka yi wannan sallah to amma sai dai aliyu a wannan lokacin ba liman ba ne shi yasa ibn abbas bai ce yayi tare da shi ba yayi tare da shi shi ma yana mamu shi ma yana mamu amma yayi tare da annabi annabi yana lima yayi tare da abubakar abubakar yana lima yayi tare da umar umar yana lima yayi tare da usman usman yana liman amma bai yi tare da aliyu aliyu yana liman ba na ba fahimci wannan da ka abdullahi dan umar dan abbas yake faɗa yace radiyallahu anhum duk Allah ya kara musu yadda yusalluna qabla al-khutba dukkanin su in sun zo sukan yi sallah ne qabla al ce kafin huduba thumma yukhtabu ba'du sannan daga baya kuma ayi huduba to malamai suka ce wannan hadisin akwai inqilabi a cikin sa domin asalin sallar idi shin sallar ake farawa sannan ayi huduba ko huduba ake farawa sannan ayi sallah sallah ake farawa abinda ibn abbas yake so ya ce yusalluna thumma yukhtabu ba'du suna sallah sannan daga baya kuma sai a zo a yi ne a yi hudu ba amma daga baya ne al'amura suka canja da rigima ta rigima rigimar siyasa ta yi tsamari a zamanin sayyidina mu'awiya da sayyidina ali to sai mutane suka canja wasu daga cikin limamai sai suka canja salon hudu ba su saboda akwai mutanen da duk musulmi ya san zuwa sallar idi farilla ce waɗansu ne daga cikin malamai sukan ce suna ce mu'akada to ko ka ɗauka suna ce mu'akada ma'ana suna ce mai ƙarfi wanda wannan ra'ayi ne mai rauni in kana da hankali da tunani ba za ka bar suna mu'akada ta kubuce maka da ranka da lafiyarka ba ma'ana idan aka ce suna mu'akada abin da ba tilas ba ne, amma annabi bai taɓa fashinsa ba to yanzu kai ka bari abin da annabi bai taɓa bari ba kai ya bakka ko ba wajibi ba ne? to ballanta na zance mafi inganci sallar idi wajibi ce ga mutumin da yake da rai da lafiya namiji ba mace ba ɗa ba bawa ba mazaunin gida kuma ba matafi ba abin da ke nuna cewa sallar idi wajibi ce in suka haɗu da juma'a wacce ake yi a bar wacce idi ake a bar juma'a to ka taɓa ganin farilla ta kori eh, nafila ta kori farilla yanzu kai ka taɓa raka a ka bar asuba ka taɓa shafa'i da wuturi ka bar Magariba? amma kana yin magariba ai ka bar shafa'i da wuturi kana yin asuba ka bar raka a talfajiri to a ka'ida farilla ita take koran nafila amma nafila ba ta koran farilla to ko tunda annabi yakan yi idi ya bar juma'a ya nuna juma'a ma ne farilla ce farilla tana iya koran farilla ya uwata amma nafila ba ta koran farilla kuma farilla tana iya koran nafila ina fata mun fahimci wannan kun ga da idi da juma'a duk farillai ne da suka haɗu biyu sai annabi ya ɗaya ba ɗaya kaga farilla ta kori me farilla na fatan fahimci wannan da aka zance mafi inganci sallar idi farilla ce don in ta haɗu da juma'a ita ake yi a bar juma'a to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu akan yin sallar juma'a idi sannan kuma yakan yi ya rayu akan yin sallar idi sannan kuma yakan yi hudu ba ne bayan ya yi sallah ba kafin ba sallar juma'a ita ce akan yi ta a yi hudu ba kafin ta sannan kuma daga baya sai a yi sallah haka ne hadisin abdullahi dan abbas ala bahirhi ala haqiqatihi yusalluna ha qabla al-khutbati annabi da abubakar da umar da usman duk suna yin sallar idi kafin su hudu ba kuma yi khutbu ba'du sannan daga baya kuma sai su hudu ba to amma za mu ji a nan gaba kuma yadda al'amura suka kaya yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi sallam wata rana annabi ya fito daga gidansa da nufin tafiya masallacin idi ka an anzuru ilaihi kai ka ce ina kallon sa ma yanzu yadda ya fito din mana yana iya tuno yadda ya ga annabi ya fito kamar kai ne wani abu ya faru ya wuce in zaka bada labari sai abin ya rinka komowa a kwakwalwarka kamar ma gashi kana ganin yadda ya faru da yi yace ka an anzuru ilaihi kamar ma ina kallon sa hina yujallisu biyadaihi lokacin da ya fito sai ga mutane a tsatsaye sai ke nuna musu da hannunsa cewa a zauna a zauna shine yujallisu biyadihi yana nuna mutane su zauna su zauna da hannunsa kuma aqbala sannan ya fuskanto mutane ya shuqquhum yana ratsawa ta tsakankanin su hatta jaa ma'ahu hatta jaa an ma'ahu bilal har sai da yazo inda mata suke tare da bilalu ma'ana bayan annabi ya fito ya ga mutane a tsatsaye kila wasu suna nafila sai nuna musu a'a ba a nafila kafin me kafin sallar idi ko kafin sallar idi ta karamar sallah ko ta nafila da wannan sallar idi da juma'a suka bambanta juma'a in ka zo ko liman yana hudu ba za ka yi me za ka yi nafila amma idi in an zo kawai shimfiɗa da duma ake a zauna ce mafi inganci a ranar idi ba a nafila kafin sallar idi ko bayan ta ita kadai ake zuwa a yi shine abinda abdullahi dan abu ya faɗa annabi bai taba yin nafila kafin sallar idi ba ko bayanta ta ba mu taba gani ba haka abubakar haka umar haka usmanu dukkanin su in sun zo filin idi kawai sallah suke yi amma sallar juma'a manzo Allah in ya zo masallaci shi kansa kafin ya hau mumbari wani lokaci yakan tsaya ya nafila saraka abi a gefen mumbarin sa sannan kuma sai ya hau sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma mutane yanzu sun taru da yawa kuma zamani ne wanda babu loudspeaker bayan an idar da sallah annabi yana so ya mutane hudu ba babu lasfikar da zai daga murya ya yi kowa ya ji to da haka sai dai ya rinka bin mutane sahu sahu yana yin hudu ba yana yi musu wa'azi bar haka ake in mutane suka taru da yawa to sai dai a rinka shiga sahu sahu ana bin mutane a shiga nan a fita nan a shiga nan a fita nan kuma da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kimsa masa hikima kuma Allah ya karfafe shi da azanci kamar yadda ya ce utitu jawami'ul kalimi duk sahun da ya shigo Allah yakan kimsa masa a wannan sahun mutane iri kaza ne yi musu wa'azi iri kaza da haka hudubar ba dole ne topic ɗinta ya zama bai ɗaya ba za a yi wa wasu wa'azi irin nasu in an ƙetara kuma a yi wasu irin nasu galibi za ku ga mutane idan sun zo masallaci sai su zauna kusa da waɗanda suka sani 'yan uwansu ila wasu za ka tarar duk 'yan kasuwa ne sai su sahu bai ɗaya to kaga zai yi sauki in an shigo aka ga duk yan kasuwa ne sai ai wa'azin me kasuwanci idan aka shigo wani sahun kuma sai kaga duk samari ne matasa sai ai wa'azin me samari yan bana bakwai wani wajen kuma in an tsallaka sai kaga dattawa ne sai ai wa'azin dattawa wani wajen kuma in an tsallaka sai a ga mata ne matan ma yan mata sai ai wa'azin yan mata haka manzo Allah yake yi amma yanzu ne mu da zamani ya zo mana da sauki mu jawami'ul kalimi babu yanzu amma kuma akwai lasufika da haka liman ba sai ya sha wahalar yana bin mutane sahu sahu ba yana can gaba lasufika sai ta wakilce shi in yi magana kowa sai ji na kusa da na nesa da haka sai ya haɗe mutane akan topic guda ko kuma ya maganganu da yawa da yawa amma dai yana waje guda ina fata an fahimci wannan to da haka bayan annabi ya idar da sallah zai yi hudu ba sai taho ya rinka shiga tsakiyar mutane shine thumma aqbala yashuquhum ya taho yana tsatsa ga tsakiyar mutane yana shiga hatta ja nisa a hafi da ya zo inda mata suke ma'ahu bilal kuma tare da sayyidina bilal to malamai suka ce hikimar da yasa bilalu yake bin sa saboda a lokacin annabi girma ya kama shi baya jure tsayuwa sosai an gane ko da haka bilalu yana tafa annabi ya dafa shi an gane ko to wannan shine hikima faƙala da ya zo daidai inda mata suke sai ya karanto wannan aya cikin suratul mumtahina ko mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم haka aya take a cike a cikin suratul mumtahina ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minatu in taron mata mu'minai sun zo maka yubayi'naka akan za su yi maka mubaya'a to ga sharuɗan da zaka kafa musu sharadi na farko Allah yushrikna billahi shay'an kace musu su yadda ba a hada Allah da kowa ba shirka wala ya firikina su yadda babu sata domin akwai sata a cikin mata akwai sata irin ta mata akwai sata ta maza akwai ta mata galibin fashi da makami ko tsallaka katanga wannan sata suwaye maza amma satar buɗe jaka a gidan biki wannan ta suwaye mata da aka asali akwai sata wacce mata suka fi shahara da ita kaga sane asali sana'ar mata ce amma shi sata da kwanji da ƙarfi a ɗau makani ta wannan satar maza ce don kada wani ya ce to me ya kawo maganar sata a cikin mata saboda akwai nana aisha take ba da labari akwai wata mata a madina da ta yi fice wajen sata a wata ruwayar aran kayan mutane take yi idan aka zo aka ce ta bayar sai ta musu a wata ruwayar sata take yi to kuma ga ta babba 'yar manya amma kuma tana da wannan cutar ta sata to har wata rana aka kama ta aka kawo ta wajen annabi ta yi satar kuma mutane suna ganin in an yanke hannunta gaskiya an ji kunya yar manyan mutane ce to kuma an san annabi ba sani ba sabo sai aka turo usama dan zaidu ana ganin shine dan lelan annabi ibnu hibbin nabi dan masoyin annabi da aka aka turo shi ya zo wa annabi magiya da sa baki da neman ceto da alfarma da ya zo ko yayi annabi ransa ya ɓaci ya masa faɗa sosai ya ce a tashfa fi haddin min hududillah yanzu kai za a haɗo baki da kai don a zo a ribace ni a rarrashe ni in kyale wata doka daga cikin dokokin Allah ban zartar da ita ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci ya faɗa sosai sannan ya sa aka tara masa mutane ya hudu ba mai zafi ya ce ku sani ya ku mutane cikin abin da ya ja Allah ya halakar da wanda suka gabace ku sun kasance in manya suka yi laifi sai a kyale amma idan wanda ba kowa bane ya laifi to sai a taru sai an tsayar masa da haddi sai an tsayar masa da doka to sai ce ku sani wai mullahi ni na rantse muku da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarqan laqad atiyadaha ha ko fatima ce yar muhammadu ta sata sai na yanke hannunta to ko in annabi zai yanke hannun fatima kana ganin akwai wani dan gatan da ya isa ya sata annabi ba zai yanke hannunsa ba babu manzo Allah ya kwatanta ne da kololuwar dan lele a wajensa domin a wannan lokaci manzo Allah bai da wani ragowar da a duniya sai ita ita ce shalele ta karshe da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da ita ina fata an fahimta to sannan akwai wani bawan Allah wannan kai irin cutar misali cuta ta sata da kuke gani ta mata ko ta kowa ma za ka iya samun mutum babba ne amma kuma yana da irin wannan cutar malaman ilmin nafsi tabi'i psychology sukan ce akwai cuta ta sata da take shiga zuciyar mutum ya fi ƙarfin abin amma zai iya sata ya fi karfin abin amma zai iya sata yanzu kamar yadda ake faɗa cikin masu mulkin ingila ba sai na kama suna ba akwai mai wannan cutar satar yanzu da zai shiga wani waje ko za ta shiga wani waje to sai an bita da jakar biyan kuɗi an fafi karfin abin amma haka zuciyar take kawai da an gani sai kirar ƙasa to cuta ce irin ta ɓeraye Allah ya mana magani to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin ayoyin da Allah yake karantawa mata daga ciki Allah ya firikina kada suke yin sata a zamanin da akan samu idan namiji yana son ya yi sata sai ya shigan mata irin wannan satar ta gidan biki sai ya shigan mata a lokacin da ake kwatanta shari'ar musulunci a kasar hausa za ka tara in mata za su yi biki su kaɗai ake ware su su yi bikin su su kiɗansu ba a bari a cakuɗa maza da mata wani bawan Allah yake ba da labari ya je aikin haji sai ya gamu da wani mutum ana ɗawafi in ana ɗawafi me ake yi talbiya ake ko ana labbaik Allahumma labbai shi kuma ana dawafi yana ya sittiru ya sittiru ya sittiru ya sittiru ba ya sattaru ba in ka ce sattaru labule kenan sattaru ba sunan Allah bane amma sittiru shine sunan Allah to da haka shi wannan ana dawafi ana labbaik Allahumma labbai shi yana ya sittiru ya sittiru sai wani ya kira shi ya ce ban Allah ya naji kowa yana labbaik kai ya sittiru kake to ya wannan ai lakanin mai ci ne ni na gan shi yace to ya aka ya ci to shi ya san akwai sata a gidajen mata musamman a lokacin biki to an ce matar sarkin garin su ce za a yi biki a gidanta za ta aurar da ɗa da aka sai aka tare gidan aka kulle su a ƙatotan makeken gandun sarki inda za a yi biki ana ta casu to shi kuma yana so ya saci gwalagwalai na matar sarki matar sarki ta sha gwalagwalai kawai sai ya shiga mata ya shiga cikin biki a shi ke ba wai ba ba ba fata ta kai shi ba shi kwarto ne so yake canja kamanni ya shiga cikin mata yana taba jikinsa kawai suna rawa to shi ke nan kwaye haka to kuma sai aka yi rashin sa'a ana tsaka da kiɗa wata kuma sai ta sace ɗan kunnen gwal ɗin matar sarki ya ka ce to a tsaya an yi sata kaga kallo ya koma sama shaho ya daukewa ko ya ka ce to ai caje to ka tabbatar da in aka yi wannan cajan aka zo kansa ko shi ya ɗauka ko ba shi ya ɗauka ba shi ya ɗauka me ya kawo namiji a cikin mata da walakin gora aniya ya ce to tun da aka ce za a yi cajan nan gaban sa ya fara fatsuwa saboda ya san kawai kashin sa ya bushe tun daga nan fa sai ya hau zikirin ya sitiru ya sitiru ya ma'ana ya mai suturtawa ya mai rufe asiri ya ce Allah da iko an yi layi ana cajan nan saura mace ɗaya a zo kansa sai aka ga ɗan kunnen nan sai ya sikiri sai masa aiki to sanadiyar tubansa kenan ya daina to shi yasa har da ya zo aikin hajji shi sai koma ya sikiri ya sikiri a madadin labbaik Allahumma labbaik da haka dai Allah ya sirikina mata a ja musu kunne banda sata wala ya zini na banda zina wala ya katulna auladahunna banda kashe 'ya'ya zubar da ciki shan ƙwayoyin fulanin wani lokaci mai gida bai sani ba ma mace ta je ta ta banka tun a zamanin jahiliya akwai wannan ta'addanci wala ya da auladahun ko mace in an mata auren dole ba ta son mijin ta kiyarda ta yi ciki da shi ta ta samun juna biyu tana zubarwa ta ta samun juna biyu tana zubarwa ila daga nan har kwayoyin da take sha su koma su affecting ɗinta ya zama kuma ba za ta iya haihuwa ba yanzu ko sun rabu da mijinta tafi wajen wanda kuma take so kuma ba za ta haihu ba domin shi illar shan kwayoyin fulanin wani lokaci kana son haihuwar kuma sai ta gagara da ka dai wala ya qatilna auladahunna kada su kashe 'ya'yansu wala ya ati nabi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kuma kada su zo da kire wanda wasu malamai sun fassara kire da cewa shine aran hanya mace tana da miji kuma ta rinka zina a waje ta kawo masa 'ya'yan da ba nasa ba bai sani ba da haka a ja nan mata banda wannan kaga wannan ya nuna abu ne da daɗe tun zamanin jahiliya ana yi to da haka manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam da yazo sahun mata sai kawai ya dau wannan ayar zai musu sharhin ta Allah ya ce Allah yi shirikan billahi shay'an wala yusrikina wala yuzinina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن سنن ولا يعصينك في معروف duk umarnin da ka ba su na kyautatawa kar su to in sun yadda da wannan sai Allah yake fa bayi uhunna kai musu mubaya'a ka yadda da su wastaghfir lahunna Allah kuma ka roka musu gafara allai fuffukan da suka yi a baya ire-iren wannan Allah ya yafe musu inna laha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin da dai sai na abdullahi dan abu yake al'ayata annabi ya karanta musu ayat tun daga farkonta har ta kamar yadda muka karanta din nan ya yi musu sharhinta sun maƙala sannan sai ya ce hina faraga min ha bayan ya gama musu bayanin ayar an tunna ala zalik shin ku kun yadda da wannan sharuɗan kuna kansu ba za a yi satar ba ba za a yi shirkan ba ba za a yi zinar ba ba za a yi aran hanyar ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba kun yadda da su qalat imra'atun wahida minhunna sai wata mata ita kadai daga cikin su tace Abdullahi dan Abba zai ce lam yujibuhu ghayruha ba wanda ya tankawa annabi in banda ita ta da baki ta ce na'am eh mun yadda muna kai ba a faɗuwa ce ce wannan matar ba nan a wani kaulin an ce hindu ce bintu abi umayya bintu utuba ita ce shugaban sarkin matan makka matar sayyidina abu sufyan Allah ya kara masa yadda a wata kaulin sun ce ba ita bace ba wata mata ce daban daga cikin mata domin wannan abin ya faru ne a madina ita kuma hindu ai a maka suke zaune da mijinta abu sufyan duk da cewa asalin sababin saukar ayar shine lokacin da aka yi fatu makka hindu ta jagoranci matan makka gaba ɗaya a matsayinta na matar shugaban ƙasan makka a lokacin a kan su zo wajen annaba a madina su yi masa mubaya'a da haka asalin sababin saukar ayar zuwan matan makka ne karkashin jagorancin na na hindu don su yi wa annabi mubaya'a amma dai yanzu kuma abin da ya faru karanta ta da annabi a ranar idi to wannan babu wani dalili da ke nuna hindu tana wajen kala mai ruwaya abdullahi dan abbas ya ce sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su fa sadakana to in kun yadda da wannan ku ba da sadaka an gane ko kenan wannan ya nuna ba laifi ba ne ba in kai wa mutane wa'azi kuma ka ce ayi a ba da sadaka ba wai su baka ba a ba da sadaka ku fahimta kar ko ce malam ya ce yau a bashi sadaka a ba da sadaka irin abin da za ka samu ana yi a wasu lokuta a majalisai na ahli sunna in an gama karatu sai a ce to yau ne kuma ƙarshen wata da ake karɓar sadaka dan siyan man da ake kunna wuta a yi karatun da shi ko makamancin haka ba, Allah ya koyar da wannan to kaga kenan jahilci ne yau wani ya aibanta wa ahli sunna da maganar cewa a ba da sadaka bayan wa'azi jahilci ne baka karanta bane baka sani bane ba ba sa suka yi a ba su sadaka ba a yi ne a ba da sadaka kuma kamar yadda muka sha faɗa muka sha nanatawa shi wanda yake inkarin wannan ya san in yaje ingila takalminsa in ya aje a kofar hotel sai ya biya ma kuɗi motarsa in ya yi fakin abuja nan sai ka biya mata kuɗi haraji ne kuma duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya haka suke rayuwa duk motsinka haraji ne market in ka je kai fakin motarka sai an fitar da kuɗin haraji daga wannan fakin ɗin da kai sai ka biya duk wani abu da ka siya sai an cika haraji bayan kuɗin abin sai an fitar da bad abin da yanzu najeriya take kokarin ta kwaikwaya madalla da bad haraji da za a ɗora wa ɗan ƙasa inda za a gina masa ƙasarsa ka taɓa jin wani ɗan ingila ya yi tawaye akan haraji saboda yana gani a ƙasa ka taɓa jin wani ɗan saudi arabia ya yi tawaye akan haraji saboda yana gani a ƙasa da harajin nan wuta ta tsaya da harajin nan tsaro ya tsaya da harajin nan lafiya ta samu da harajin nan ilimi ya samu amma a karɓi haraji wasu su cinye tura da shan duka gaddi da kwashe kuɗi shine ba zai yiwu ba talaka ba zai fahimci wannan yaran ba amma wallahi yau da gwamnati za ta sa kuɗinta ko taranto a yi wata guda ba a ɗauke wuta ba a kowane yanki na najeriya na tabbatar in yan nefa suka shiga kowa sai ya ba su kuɗi in ko baka bayar ba mu za mu haɗu ma a kwamitin masallaci a unguwar mu ko ka bayar ko su yanke ma saboda za ka ja mana bala'i mu ga wutar wata guda turba a ɗauke ba amma yan nefa sai ana yi gobe za su karɓi kuɗi sai su kawo mana wuta ta awa biyu sai su zo su karɓe mana dubu ɗaya ɗaya dubu biyu to kaga ai yaushe mutane za su gamsu da wannan sai wahala da aka ya yan uwa haraji ba laifi bane ba amma a gani a ƙasa wai ana biki a garin sukari duk ƙasar da yau kake gani take burge ka ko ta musulmi ko ta turawa da haraji ta tsaya tsaron da kake ganin ya gagare ka a yau da haraji suka tsayar da tsaro saboda tsaro ba zai yi ba sai da kuɗi kuma kai ɗin nan kai za a tsare kuma kana jiran wani ne zai biya kuɗi wani ya tsare ka ba zai yi ba ilimi kana buƙatar ilimi jira kake kawai yo mala'iku za a turo su karantar da kai su koma su da ba sa ci ba sa sha in dai wanda zai karantar da kai yana ci yana sha zai sa tufafi yana buƙatar gidan zama yana kaza ai dole ka biya shi to jira kake wani ya biya kai kai karatun ba kai wa kanka adalci ba in fa irin wannan karatun kake bukata to ka sani fa sai abin da ka gani sai abin da ka gani wannan shine da haka dai a addinin musulunci ba laifi bane ba in an maka wata hidima kai ma a nemi ka yi haka ka'idar Allah take yo ba wai mu ijunan mu ba Allah kansa yana ce mana ku yi kaza in muku kaza awfu bi ahdi u bi ahdikum fadhkuruni azkurkum ku tuna ni in tuna ku ku cika alƙawari na in cika muku naku to Allah ma kenan to ina kuma ga bayin Allah wanda ba su kai shi wadata ba Allah shine mai wadaci ta kowace fuskar wadata amma ka'ida shi ma kansa yace ka ba da sadaka sai ya baka lada domin ka'idar rayuwa ka motsa ne kafin kai ma ka samu biyan bukata to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara koyar da nuna wa al'umma su sa kuɗi dan wani abu da zai za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen gina shi sawa'an na addini ko kuma na rayuwar kai da kai da gina ƙasa domin manzo Allah in ba ku manta ba a yakin azab shi da sahabbansa gaba ɗaya suka haɗu suka yi wa madina ganuwa suka yi mata katanga suka gina fadala wannan ba aikin gina ƙasa ba ne to kai sai ka ce ba za a gina ƙasarka da kai ba ba za ka sa gumunka ba gumunka ya kai na annabi kima ne da daraja manzo Allah ya sa jikinsa dan a gina ƙasarsa dan a bada tsaro a madina dan ai kaza dan ai kaza to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ire-iren waɗannan abubuwa ba sababbin abubuwa bane a musulunci wani zai aibata wa ahalus sunna da wannan amma kuma ya san ƙarya yake yi ahalus sunna sun yi a ƙasa an gani yanzu ka gwada masallacinka da masallacinsu ko nawa ka kashe kuɗi ka gina masallaci in ba ahalus sunna suke rike da shi ba wallahi sun matallahi sai ka yi nadamar wannan kuɗin da ka kashe sai ka zo ka ga kuɗin ba sun tafi a banza ba a mora kuma su waɗanda suke cewa ahalus sunna suna cewa a kawo kuɗi kaza a kawo kuɗi kaza su fa ana ba su amma aljihunsu suke sawa shehunnansu duk a kansu suke rayuwa amma yau ka gaya min wani malamin ahalin sunna da yake karatu ake sawa a lasfika ko me wanda wani ya tsaya masa yake ɗaukar rayuwarsa gaya mana shi babu shi da yawan mu muna karantarwa kuma mu muke taimakawa ɗaliban ba wai don gori ba amma don gaskiya ce haka ne mun fi ɗalibanmu da yawa kyakkyawar shiga mun fi su rubin asiri mun fi su kaza kuma ba da guminsu ba in sun ce da gumin su gobe kada kowa ya sake ba da ko su rike kayan su amma shehu nawa ne a yau in ba alhaji wani ba alhaji wani wallahi ba zai iya rayuwa ba komai da gumin ɗaliban su suke ci amma mu mun faɗa mun sake nanatawa in akwai wanda yake ba mu silai biyar da ita muke rayuwa don shi ya janye in bai janye ba Allah ya isa in bai fito ya tona mana asiri ba Allah ya isa wannan shine abin da muke faɗa wata rana malam sa'idu yana nan da ransa majabakin malam jafar yake ban labari kun ga wanda yake mai masaukin malam jafar a maiduguri shi ma yana nan da rai har yanzu ana ganin kasur gumin mai kuɗi ne sosai da haka ana ganin malam jafar kawai wannan attajirin shi yake masa bishasha shi yake kaza shi yake kaza malam sa'idu bayan malam jafar ya rasu yake gaya min yace wallahi akwai shekarar da shekara hudu suka yi kwata kwata shi tafsirin malam jafar a maiduguri shekara nawa yayi bakwai ya ya sauka Ya ce to shekara hudu silai biyar ba ta shiga tsakaninsa da mai masaukinsa Ya ce in zai tafi tafsirin abin da yake kallo al'ummar da take amfana ba iya maiduguri ba najeriya gaba daya ya ce shi malam jafar shi zai bani kuɗin da zan bar wa iyalai na shi daman ba ta shi ake ba ya ban kuɗin cefa ne mu tafi in dawo kuma ya bani wani abu ya ce gashi ka je ka sai ragon sallah ko ka je ka ɗinkin sallah da kai da iyalanka yace haka shekara hudu na san masu mulkin da a kanan nan suka sa zare da malam jafar suka yi ta bincike wai ina yake samun kuɗi su karya tattalin arzikinsa shi baya ma aikin gwamnati ba irin ba sai a ƙarshen rayuwarsa shi har ya mutu ma bai yi aikin gwamnati ba mu ne yanzu ma'aikatan gwamnati amma shi voluntarily yake karantarwa a alƙalam university kyauta kyauta ko albashi ba a biyansa ya ce jiharsa ce suka yi masa magiya jiharsa ce ya zo ya bada gudunmawa ya je ya ɗauki daga sani umar ya kai shi wanda a ƙarshe ya yi jarabawa jarabawa da bai duba ba maki na aka kashe shi sai dakta ne ya yi masa maki malam bai taɓa aikin gwamnati ba ko sau ɗaya sai lokacin da aka yi zamfara aka yi kwamiti aka sa su sai lokacin da aka yi hizba a kan wani lokaci aka sa shi ya fita daga kwamitin hizban ma amma na san mai mulkin da suka yi ja kar in faɗa yanzu a ce siyasa ce wani mai mulki da suka yi ja in ja da malam jafar sun yi cacan baki gaba da gaba ya ce wai a ina jafar yake samun kuɗi ya karya shi ila in ya san wani kamfaninsa ya karya kuma hamshakin ɗan kasuwa ne hamshakin ɗan kasuwa ne malam yana da biznes da mu mun san yana yi yana da rumfuna a kasuwar sabon gari ana masa kasuwanci shekara ake masa lissafi a bashi kuɗin sai sa aljihu shi yasa yana da kuzarin ya gaya wa kowa gaskiya saboda baya shayi baya jiran ka bashi wani kaninsa daga cikin kannansa yake bani labari yace akwai wani attajiri a garin nan wata rana ya taba kulle dubu biyar dubu biyar tana dubu biyar fa ba ta yanzu ba a wasiƙa ya kulle ya rubuta yace a kai wa malam Ja'far zakka da malam ya buɗe ya gani sai juya bayan wasiƙasa sai rubuta ba sai ce ka ji tsoron Allah ku rinka ba da zakka yadda Allah ya ce ba haka Allah ya ce ai zakka ba kuma ni bana cikin masu cin zakka ya mai masa da kayan kuma shi mai kuɗin yana nan yana nan yanzu ya san an yi wannan yayi mamaki da aka bayan masa da ya jigom wallahi a ƙarshe shi ɗan aiken shi ya mori zakkar ya ce to kai je ka riƙe wata rana ya taɓa tafiya maiduguri ya dawo tafsiri azumi sauran 'yan kwanaki kaɗan ya ƙare muna aiki a usman bin afan tare da shi a ƙarƙashin sa lokacin muna malamai yana shugaban makaranta da ya dawo ya taro wani attajiri ya kawo gero him ya aje ya ce wannan geron fa aka ce wai alhaji wani ne ya kawo sai ya ɗauki waya ya buga masa ya ce alhaji mangan gero an kawo ala saka da leri amma ka san gero baya shawuwa sai da sukari ba akuyoyi ba ne in ba za a kawo sukarin gero ba a ɗauki gero a tafi da shi da izza ake gaya wa mutane gaskiya ai gaskiya ne ya za a yi alhazai a cikin gidajen su rinka shan jamiya amma a masallaci su kawo gero geron ba sukari ubangiji ta yi lantana lulbirra hatta fiko mun sha ba da wannan misalin yanzu idan ka ɗauka abin da kai shi Allah zai baka ka ba da gero ba sukari kai maka je lahira a ai maka kunun tsamiya ba sukari ka ga baka yi kanka adalci ba to da haka dai kuma ba ɗaya ba ba biyu ba malam zai zauna karatu wani lokaci inji ya tangar da Usman bin Affan da yake dai galibi tafiya ce muna baku wannan labarin ne saboda da yawa mun san wancan duniyar ba a riske ta ba dan da yawa ahlus sunna wasu sai bayan malam Ja'far ya rasu sannan wasu suka fahimci sunna a yau sai sa wasu basu san dawa garin ba lokacin sau da dama zai zauna karatu inji ba mai wani lokaci shi zai fitar da kudin aljihunsa ya ce aje a sa mai. wani lokaci in ya fusata ya ce ba zai yiwu in karantar da ku karatu kuma in sa muku mai ba in ba za ku sa mai ba sai dai a tashi da karatun ya rufe littafin littafinsa sai an rarrashe shi haka rayuwarsa ta kasance rayuwar gwagwarmaya ba nesa nesa ba kusa kusa da haka addinin musulunci dole ne sai kai ka kawo taka gudunmawa wancan ya bayar in mai ilimi ya bada taka kai kuma ka bada taka dole ne mai ilimi yana da wadata shi ma ya sa wadatarsa an samu cikin magabata waɗanda za su dafa abinci ɗalibai su zo su yi karatu kuma su ci abinci da haka wani ɗalibin ko ba don karatun ba zai zo don cikin sai ya cika an samu irin wannan da yawa amma dai yau a samu wani wanda zai aibata wa sunna su sun cika cewa kullum a kawo kullum a kawo wannan jahilci ne shi yasa na kawo wannan munasabar anan an ce wani gwamna cikin gwamnonin arewa kwana-kwanan nan wai ke cewa yan izala da yan dariƙa wai su koyi da halin yan shi'a wai su ba sa kawo takarda su ce a taimake su amma na ji eh, malam saniya ya jingir allah ya ƙara masa lafiya ya mai masa da martani daidai da shi daidai da shi abin tambaya shine kuɗin da aka ce ka kawo ɗin na gidanku ne ba fa aka yi ranka ya daɗe daga aljihunka ba daga aljihun gwamnatin mu tamu ba taka ba ai ba nomarka ba ce manzo Allah wani mahaukaci ma wawa dan ƙauye ya shaƙi annabi yake ba ni daga kuɗin Allah ba kuɗin babanka ba kuɗin babanka ba sabai suka tashi za su dake shi manzo Allah yake ku kyale shi yayi gaskiya kuɗin Allah ne ba ni baba na bane ba ni baba ta bane amma yau har kai kana da bakin ma kai mutane gori cewa wai an ce wai kai barin ka wai akwai takarda ta kai ashirin kuma abin tambaya shine da yan ɗariƙa da yan izala duk suna da masallaci in sun ce a kawo a gina masallaci ko a sa mai a masallaci ko a kaza su yan shi'a ina suka masallaci abin tambaya kenan kuma da yan izalan nan da yan ɗariƙa nan da yau kake wa gori da ƙuri'ar su ka kai kujerar dan shi'a ina ƙuri'ar su a gwamnatin ka to shi ko in yana da kunya ma ya zo ka taimaka masa shi ya san bai zaɓe ka ba shi ta yi zaɓe ɗagutanci ne zaɓe kafirci ne amma saboda tsabar rashin kunya wai a samu wani ya fito ya faɗi wannan kuma abin takaici shine wai musulmi ne ya faɗi wannan kiristoci arna suna nan suna dantsara wa mutanen su kuɗi yo kai ne kake yi ma wata rana ina abuja yau duk karatun ya kare a labari wata rana ina abuja masallacin area 11 sai 'yan masallacin suke ce min za a je biyan kuɗin wuta na masallaci sai na ce abin mamaki ku a abuja masallaci yana biyan kuɗin wuta sai suka ce kafin zuwan ubasanja ba a biya amma da ubasanja ya zo sai ce a biya sai na ce to coci ma tana biya sai suka ce eh har coci ma ya ce su biya da aka ce ranka ya daɗe ya coci ya ce coci kamfanin nuka ne jarin da wani coci yake kamfani bai da shi to mugunta mu ya soye mana saboda ya san in yace a biya su coci suna da hanyar biya amma masallaci ba masallaci ba su da hanyar biyan kuɗin wuta sai suka ce to dabarar da yawa coci na abuja za ku ga da central uh, mosque a da central church da cbn cbn makotan juna ne an gane ko to sai ubasanje ya sanya wata dabara sai ya ce ma'aikatan cbn babban bankin najeriya su rinka yin fakin a cikin central church fakin state na central church duk wata ake fitar musu da miliyan ɗari to wannan miliyan ɗari in an ba wa coci ta ci ta ɗauki duk nauyin cocikan abuja gaba ɗaya in an ba central church to amma mu kaga central mosque ba kusa da wata ba aikata gwamnati yake ba ballantana mu ma ai mana dabara a ce to mu ma mi fakin a nan a rinka biyan mu kaga kenan wata dabara ce ya ce su ba da dubu ɗaya amma yana mayan musu da miliyan ɗari a madadin dubu ɗaya mu kuma muna ba da dubu ɗayan ba a ba mu kotisi haka makirci ne dai a makarkale na ga wani sanata yana ci yanzu yana ci yanzu ya je coci yanewa 'yan uwansa kiristoci jawabi yake cewa ku sani ni ina wakiltar kiristanci ne a gwamnatin najeriya kafin in bi constitution ɗin najeriya sai na fara bin bible suka yi ihu kaga yadda kirisoci suke taimakon yan uwansu suke taimakon addinin suke kaza amma a samu waɗansu marasa kishi wai a ce har a cikin gwamnonin mu a arewa wai su rinka fitowa suna faɗa wannan magana me bakin cikin ka dan ka bada kuɗi an gina masallaci ba fata muka yi muka kawo mana ba kai kai gidanku amma an gina masallaci da shi me bakin cikin ka dan an yi wannan in kai ka mulki mutane baka bada kuɗi an gina masallaci ba kirista zai hau kujera kuma zai bayar a jina coci ba shi kenan ba abinda kullum muke gaya wa manyan mu kenan ku yi wa addinin ku gata kafin ku tafi in kuka tafi ba ku yi ba Allah zai kawo waɗansu su yi kuma ko ga addinin ku ko ga addinin wasu domin ita daman dama haka take in Allah ya baka ka dama in baka dama ba kuma wani zai zo ya dama da haka ya kamata dai mu gane wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya nuna mana cewa mu nemi taimako a wajen mutane mu koyar da su haka don su samu lada su ma yanzu kai ka zo masallaci an yi sallah wani ne ya gina masallacin ba su yi sanka. an yi karatu ba su yi sanka. an yi kunna maka fanka ba su yi sanka. an yi kaza ba su yi sanka. kuma yanzu jira kace aje lahira ku shiga ku shiga aljanna da kai da wanda ya gina masallacin da wanda ya karatun da kaza da kaza anya zai yi haka to kai ne naka gudunmawar a ciki wannan shine kalubale me ya gudun mawaka a cikin wannan haka shi yasa manzo Allah yace ita rawa walau bi shiqqi tamra ku yi wa kanku gata ku sa hannu a cikin ayyukan alkhairi ku tsare kanku daga shiga wuta koda da tsagin dabino ne kuwa to da haka dai manzo Allah bayan ya gama wa mata wa'azi sai ya ce fa tasaddaqna to kuma ku ba da sadaka fa basada bilalu ta take sayyidina bilalu ya buɗe rigarsa ita ce a matsayin robar zubawar dan kawai ne ma ya tare ka yace to to robar nan da kuke yawo da ita ana zuzuba kuɗi ita kuma ina sai ka ce rigar bilali ita ce asali bilali ya baza rigarsa da manzo Allah yace ku ba da sadaka bilali ya baza rigarsa thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace halumma ku yi gaggawa mana ku yi ta zubawa kar ku yi sakaci kar ku yi kasa a gwiwa halumma lakunna fida'u abi wa ummi ku yi gaggawa alherin Allah ya tabbata gare ku fansakku da mahaifina da mahaifiyata manzala idan kai abin da ya burge shi to yakan gaya maka wannan kalma shi yasa sayyidina ali yake ban taba jin wani namiji da manzo Allah yake masa kirari da kai abu kaza na fanshe ka da babana da babata ba sai sa'adu dan abi waqas a ranar yaki sa'adu yana harbi da kibiya domin mun gwanin iya harbi ne manzala Allah yana irmihim fidaka daka abi wa ummi harbastu na fanshe ka da babana da babata shi maza Allah sau da dama sai dai ka ji ana gaya masa amma a wani lokaci idan mutum ya yi kwazo ya yi bijinta to maza Allah sai ya gaya masa haka da haka da yace da matan nan su sadaka suna sadaka ya ce ku yi na fanshe ku da babana da babata ma'ana abin da kuke abu ne mai kyau ina tare da ku kamar awad ne a ce a yanzu wani gwamna ya bada awad to a wancan lokacin maza Allah wannan shine awad din da yake bayarwa in kai aiki na nagarta na jarumtaka mai ruwaya abdullahi dan abbas yake faɗa fayulqina alfatha sai na ga mata suna jefa kwadaga kwadaga irin mangareren zoban nan na zinare kaga zinare an dunkule shi an dunkule shi sai ai zobe da shi wanda shi wannan zoban kawai na wadata ne ajiya kuɗi ce a fakaice idan kawai ana son kuɗi sai aje a zara wannan zoban sai aje a ɗora shi a sikeli sai kaga kuɗi suna ta fita to da ka yace sai naga suna jefa kwadaga manya-manyan zobuna na zinare wanda ake sawa a kafa ko kuma wani lokaci a sama a hannu da ka suka ce fataka jam'u fatakatin wa hiya qawatimu kibar tulbasu fil aidi wa rubbama wudi'at fi asabi'il arjuli to da ka yake sai naga irin mangara mangaran waɗannan zobunan suna fito da su suna jefawa wanda suke ɗauke da zinare mai nauyi kilo mai nauyi na kuɗi wal khawatima kuma suna jefa har ƴan ƙanana ƙananan ba fi saubi bilal a cikin tufafin sayyidina bilal ma'ana himmar mata ta wuce ma su sadaka da silai biyar ko naira ko canjin fiya wata wanda da yawan lokaci idan aka ce ai sadaka a masallaci za ga canjin fiya wata ne wasu ke babu labari idan ka je banki da ƙananan kuɗi yan naira biyar biyar yan naira goma sai a ce daga masallaci kake saboda an san waɗannan su ne kuɗin masallaci sai ka ga mutum ya zo aljihunsa cike da kuɗi kamar za su kayar da shi amma da an ce sadaka sai lalubo naira biyar naira goma a nan zai sa ku kaga mata a zamanin annabi zinare ne nauyi suke ɗauka kamar yanzu ne ka ce rafa rafa ta dala rafa rafa ta yan dubu dubu saboda sun yi imani da Allah da ma'aiki ne suka ce a yi kuma sun yi imani da Allah zai ba su ninkin baninki dan alkawari ne yayi man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul idaini babu mau'izatul imam nisa a yau al-eid da haka wannan hadisin ya nuna mana cewa manzo Allah yana yi mata hudu ba a ranar idi ya keɓance su da wa'azi ya keɓance su da gargaɗi kuma har ya ce a yi sadaka bayan an idar da sallah bayan ya gama hudu ba da haka wannan abu ne sananne a addini ba bako ne ba duk wanda ka ji yana adawa da shi jahilci ne ko kuma son zuciya ne ko kuma hasada ce ina fata an fahimta hadisi mai lamba ta ɗari biyar da shida hadisu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala hadisin jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara masa yadda ya ce kamun nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe Yau, al a ranar karamar sallah fasalla ya yayi sallah thumma khataba sannan yayi huduba ma, fara bayan ya idar da hudubar zala sai sauko daga kan munbari fa atan nisaa sai je inda mata suke fa hunna ya musu wa'azi ya tunatar da su wa huwa yatawakkau ala yadi bilal alhalin yana dafe yana jingine da kafadar bilalu shine kamar yadda na gaya mana a baya abin da yasa bilalu ya shige wa annabi gaba dan annabi ya dafa shi saboda a lokacin manzo Allah girma ya kama shi baya iya doguwar tsayuwa da aka sai da bilalu a tare da shi yana dafa shi wa bilalun shi kuma sai na bilalun a lokacin ba ɗin saubahu ya shimfiɗa tufafinsa ya baje yulki fihin nisa'u sadaqatan mata suna ta jefa sadakoki a ciki suna ta jefa sadakoki a ciki wannan hadisin kamar sharhi ne na wancan hadisin da ya gabata ya fito mana da waɗansu abubuwa da wancan hadisin bai faɗa ba ya gaya mana hikimar da ya sa manzo ya tafi da Bilalu ya gaya mana sai da annabi ya gama sallah ya gama hudba sannan ya taho wajen ya sannan ya fara hudba ya shigo wajen mata amma duk a wancan za ku ga ba a bayyana haka ba akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul idain babu mau'izati al-imam nisa yawm al-id hadisi mai lamba ta 507 hadisi ibn abbas wa jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma kala. hadisin abdullahi dan abbas da jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda duk suka ce ma'ana kaga can na farko na ibnu abbas na biyu na jabir na uku zai haɗe mana ya mana samari din na jabir din da na ibnu abbas an fahimta ko domin da hadisan za ku ga iri ɗaya ne da haka sahabi abdullahi dan abbas da shi aka yi abin sahabi jabir da shi aka yi abin kowa ya bada labari yanzu kuma za a zo a dunkule mana abin da kowannen su ya faɗa yayin da ya faɗi labarin domin zai iya yiwa abu ya faru mutane da yawa kowa in ya tashi ba da labari ya faɗi labari nasa daban kowa ya faɗi wani ɓangare na labarin to kuma zai iya yiwa wani wajen sai kaga sun haɗu sun faɗi abin da ya faru iri ɗaya saboda duk dai abin ɗaya ne waƙi'ar ɗaya ce ina fata an fahimci wannan ƙala su biyun suka ce lam yakun yu'azzanu yawmal fitri a zamanin annabi ba a kiran sallah in za a yi sallar idin karamar sallah wala yawmul adha haka ba a kiran sallah in za a yi sallar idin babbar sallah ma'ana sallar idi ita ba a yi mata kiran sallah wannan haka yake tun a zamanin annabi kaga bambanci da sallar idi ta juma'a domin ita sallar juma'a duk da idi ce na sati ta bambanta da sallar idi na babbar sallah ko na karama ta fuskar ita juma'a ane mata kiran sallah amma idi ba a mata kiran sallah ita juma'a hudubarta kafin sallah ita kuma idi hudubarta bayan sallah ita juma'a hudubarta wajibi ce a saurara in dai da iko in ma ana hudubar kaiwa wargi ko kai wasa to kayi laifi kuma ka rasa lada mai yawa amma ita hudubar idi in an gama kana da damar ana hudubar kana surutun ka dan sauraron hudubar ma ba dole bane kana da damar ka tashi ka yi tafiyar ka ba ba sai ka tsaya ka ji hudubar ba kuma ba ka da wani zunubi na fatan fahimci wannan to da ka dai ranar idi na ƙaramin sallah ko babba annabi ba a yi masa kiran sallah akarjahu al-bukhari imam bukhari da eh, suka fitar da ya fitar da wannan hadisi da waninsa cikin kitabul idaini babul mashi wa rukubi ila al-idi wa salat qabla al-khutba bi ghairi adhan wala iqama jabir ya faɗi wannan abdullahi dan abu zuma sun faɗi wannan a cikin ruwayoyin su hadisi mai lamba ta 508 hadisu ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda annahu arsala ila ibn zubairi abdullahi dan abbas ya aiki dan aike zuwa wajen abdullahi dan zubairu abdullahi dan zubairu jikan sayyidina abubakar ta hanyar yassa nana asma'u an gane ko shine yaron da nana aisha ta rike a gidanta dan yayarta wanda ake mata alkunya da shi ake ce mata ummu abdullahi aisha bata taba haihuwa ba amma ta rike danyarta asma'u shine abdullahi dan zubairu shi yasa ake mata alkunya da shi ake ce mata ummu abdullahi an gane ko to sannan dan zubairu dan awam ne zubairu dan awam baban abdullahi dan zubairu shi kuma babarsa safiya shakikiyar abdullahi ce mahaifin annabi da aka kaga da zubairu dan awam da ali ibn abi talib da abdullahi dan abbas da manzon allah duk ƴaƴan ɗan uwa ne su wa'ancan ƴaƴan maza zur amma da zubairu da annabi dan namiji da dan mace ne safiya bintu abdul muttalib ita ce mahaifiyar zubair dan awwa ita ce gwaggwan annabi wacce manzo Allah ya ce ya safiya ta ammata muhammad salini min mali ma shiti ita ce wacce saboda kishin annabi da dan uwanta abu lahab abu lahab wanda aka tsinewa a tabayyada shi ma da mahaifin annabi ubansa daya amma uwa ce kowa da nasa shi ma babban annabi ne abu lahab din to ita safiya ita ta kashe abu lahab saboda matsawar da yawa annabi ta ce wannan ɗan ubanci yake nuna wa ɗan ɗan uwana duk abin da annabi ya yi abu lahab ya tanka da shi da matarsa ummu jamil to wata rana na na safiya ta fusata ta ɗauki itace ta doka masa sanadiyar haka shine ajalinsa to zubairu ɗan Awwa ɗan safiya ne kuma Manzala ya ce duk wanda ya kashe shi ɗan wuta ne bashir qatil ibn safiyata bin nar kai albishir ga duk wanda ya kashe ɗansa fiye cewa wuta zai shiga kashe shi shi ma aka yi to da yawa daga cikin waɗanda suke cewa suna goyon bayan sayyidina ali jahilcin su sai su dawo suna zagin zubairu saboda zubairu ya yi faɗa da sayyidina ali wannan faɗa ne na manya kamar yadda muke faɗa kullum muke nanatawa yara ba duk yaro mai hankali mai tarbiya baya shiga faɗan wa manya kuma kowane zamani manya suke faɗa in dai ba za ka ce su yi haƙuri ba in dai ba za ka ce ala sasanta ku ba in dai ba za ka ce ai sulhu ba to ka ja bakin ka kai ne shiru in dai kai mai tarbiyya ne domin wannan shine asalin inda shi a suka zame Sahabiwa ne da sahabiwa ne suna faɗa su sa baki ina ruwanku cikin su ɗaya gidan su ɗaya yanzu ko ba maganar sahabbantaka da sayyidina ali da zubairu dan namiji ne da dan mace kai ka isa ka shiga tsakanin su gidan su ɗaya me naka na faɗa haka da wannan kullum muke jan hankalin matasa duk lokacin da manya suke faɗa tun daga zamanin sahabbai har Allah ya naɗe ƙasarsa yaro kuskure ne ya fito ya ce yana goyon bayan wani ko yana goyon bayan wani ko ya zagi wani ko ya buwa ne ba ruwanka da wannan fatan Allah ya shirye su Allah ya ganar da su Allah ya sulhunta su Allah ya sasanta su ba za ka gane illar yaro ya shiga faɗan manya har ya zagi ba sai ka girma yanzu yaro ne kai shi yasa ba za ka fahimci karatun ba kuma shine asalin fargima shi'a shiga faɗan sahabbai su goyi bayan wane su tsinewa wane su goyi bayan wane su ce wane yayi daidai yanzu kwanan nan manyan Kano suka yi ta faɗa ko kullum abin da muke nasiha Allah ya shirye su Allah ya sasanta su Allah ya fahimtar da su mu wannan shine kadai namu amma da menene za mu fito mu ce wane shine mai gaskiya wane shine bai da gaskiya kai alkali ne ba akwai kotu ba aje kotu kotu zai ta faɗi mai gaskiya da mara gaskiya ba ruwanka kuma abin da muke bada misali yanzu ba wani ɗa da ya tashi a gidansu ba a faɗa mahaifiyarsa da mahaifinsa ba su taɓa faɗa ba ƙarya yake ko ya faɗa me yasa ka rufe asirin faɗan gidanku saboda in ka fito ka faɗa za a yi abin kunya to me yasa kake tona asirin faɗan al'ummarka ba ka kishinta ne wata ƙabila ce a najeriya manyanta ba sa faɗa babu amma kuna ganin yaran suna zagin manyansu don suna faɗa kuma duk inda za a yi faɗa dole ne wani yana da gaskiya wani bai da gaskiya dole ne kana kana tare da wani baka tare da wani to amma me naka na goyon baya har sai ka fito ka faɗa har sai ka rura wutar ba yi da wani amfani duk lokacin da aka samu hakan hakan ta faru barna take yi a cikin al'umma ba gyara ba ba gyara ba da aka mu fahimci wannan wannan mu shine siyasar mu kuma wannan shine ni ra'ayina ba na wakilta ko amma ita ce fahimta ta ba na goyon bayan kowa kuma wannan ita ce fahimta ta goyon bayana kowa Allah ya shiryar da shi Allah ya sasanta Allah ya haɗa kai bahaushe ya hikima ya ce in manyan giwaye suna faɗawa ke shan wuya yawa to kaga su su shirya ɗin shine ribar ka kai amma su faɗa me ribar ka a ciki ne ribar ka a ciki amma wani kokari yake dole sai ka ce kaza sai na kin faɗa lokacin da na faɗi kaza kai ka sani ba zan faɗa ba ka yi babbaƙi ka ji haushi kar ka ji haushi kai ta shafa ina ruwanka ni kada nake kwana a gidana kai kadai kake kwana a gidanku ina ruwanka kwanan tuwo na daban naka daban yau ka damu da sai ne magana na kin maganar mai da martani nake yi na kin yi magana ba zan ba yau kake so sai na yi magana ma'ana magana ta tana da amfani a dama ashe dama kana jiranta to ba zan yi ba ni kadai zan tsaya a gaban Allah ya min hisabin abin da na faɗa abin da nake kallo kullum in zan magana mafita ta a wajen Allah ba mafita ta a wajen ka ba ko tai ma daɗi ko ka tai ma daɗi kai ka jiyo ban taɓa yin magana don wani ya ji ya ta masa daɗi ko kar tai masa wallahi kai ka shafa ta bata ma rai ni na san a gaban ubangiji na ina da amsar da zan ba shi na gamsu da abin da na faɗa ban gamsu ba kuma ba wanda ya isa ya sani yi magana wallahi in kuma lokacin da zan yi magana yayi na gamsu na ji na yayi min in yi magana zan yi amma ni dai a siyasa ta a fahimta ta a ra'ayina in manya suna faɗa na ƙasa ya kamata yi musu addu'a Allah ya shirya Allah ya sasanta wannan shi ya fi mana alheri gaba ɗayan amma ba zagin wani ko yaban wani ko tsine wani ko la'antar wani ba wannan duk ba zai kai ka ga gaci ba amma fa ba za ka gane karatun ba sai ka girma sai ka girma in Allah ya haɗa ka faɗa da matarka 'ya'yanka suka shiga a nan za ka gano illar abin a yana faruwa yana faruwa yau akwai 'ya'yan da uwarsu kaɗai suke so ba sa son ubansu kaga ai sun shiga tsaka mai wuya sun shiga faɗan manya ina ruwanka duk uban da ya ji daɗi don 'ya'yansa sun goyi bayansa sun watsar da uwarsu ba uba na gari bane ba duk uwar da ta ji daɗi don 'ya'yanta sun goyi bayanta sun watsar da ubansu ba uwa ta gari bace ba uba na gari da uwa ta gari ko sun yi faɗa suna nuna wa 'ya'yansu wannan faɗan ba ruwanku ku je ku bi ubanku ku je ku bi uwanku wannan shine daidai to haka nan dukkan wani ɗan ƙasa na gari in manyansa suna faɗa fata yake musu Allah ya sasanta su Allah ya sulhunta su Allah ya ganar da su Allah ya ganar su kuma wannan magana wallahi a gaban kowa haka muke faɗanta a gaban kowa haka muke faɗanta za ku sha mamaki akwai maganganun da ba zai yi mu gaya muku ba anan zai mu gaya muku ba anan amma masu isa a ƙasar nan za su yi mana waya kaza kaza kaza kaza mu ce ranka ya dade abu kaza kaza ya kamata a yi wannan shine fahimtar mu dan muna tare da ku ba za mu gaya muku sabanin abin da muka yarda da shi ba mun ci amana ku dan muna tare da talaka ba za mu gaya musu sabanin abin da shi za mu gaya muku ba dan mun kebe da ku mun ci amana su saboda wasu daga cikin manya idan wani yana kuskure a cikin su su ma suna jin daɗi a yana kuskure amma ba daidai bane ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas in yau kai wa wani dariya goban Allah ya jarabe ka da abin da ya jarabe shi kai ma ba za ka so a yi ma dariya ba me amfanin dariya dan wani yana cikin damuwa ko yana cikin bakin ciki me amfanin murna dan wani ya samu wani jarabawa a rayuwa wannan wauta ce rashin hankali ne kai ma akwai ranar jarabawa ka shi ma akwai ranar jarabawa sa kowa ma akwai ranar jarabawa sa fatan mu kowa Allah ya sa ya ci jarabawa kowa Allah madaukin sarki ya amintar da shi wannan shine riba a rayuwa amma wani saboda tsaba dakikancin sa da rashin fahimtar sa shi fata yake a lahira ma wani kai shiga aljanna dan Allah in bai shiga aljanna ba taka in ya shiga aljanna taka yi tare wani mutumin kawai ya zo masallacin annabi ya fitsari sahabbai suka tashi suka tsawatar masa annabi ya ce ku kyale shi da ya tashi addu'a ce Allah ka ji kaina da Muhammadu banda mu kanka ji kan kuwa manzo Allah yace a kai kuskure rahamar Allah ta ishe ni ta ishe ka ta ishe su dan me zaka ce sai iya mu kadai to wannan shine fahimtar waɗansu kawai mu mu kadai a wannan rashin hankali ne wannan rashin wayo ne wannan rashin fahimtar siyasar rayuwa ce Allah ya ganar da mu shugabanninmu Allah ya shirya mana su Allah ya sasanta mana su Allah ya haɗa mana kansu domin sasanta wasu, da shirya shiryawarsu da fahimtar junansu da yin daidai shine riban mu duk wani saɓani da ke cikin al'umma manya suke fama da shi talaka shi yake shan wahala inda za ka kai ka kawo talaka shi yake shan wahala su ba sa cikin wannan wahala ba sa tunanin masara ba sa tunanin magani ba sa tunanin makarantar 'ya'yansu ba sa tunanin kaza da wanda kake son da wanda ba ka son duk sun wuce wannan to me naka na tada hankali kai kai ne a ƙasa kai ne baka kubuta ba daga waɗannan abubuwa to in suka haɗu hankansu ya haɗu suka zauna lafiya suka fahimci juna to kai kuma a lokacin za ka samu waɗannan abubuwa amma idan shugabanni suna faɗa to duk yadda wani zai kawo ci gaba wani sai ce baya so wannan zai kawo ci gaba wani baya so to a nan kuma talaka shi ake dakufewa shi ake mayarwa baya shi yake shan wahala amma ba wani shugaba a najeriya wanda ya kai matsayin sarki ko ya kai matsayin gwamna wanda yake da damuwar ilimin 'ya'yansa damuwar lafiyarsa damuwar kaza ni da kai talaka mu muke da wannan damuwar mu ya kamata mu yi addu'a su shiryu don mu kuma mu samu wannan amma matuƙar ba su shiryu ba sun haɗa kai to mu kuma ba za mu samu wannan ba ba za mu samu wannan ba Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu baki daya to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Abu ke cewa na aika wa Abdullahi dan Zubair ko ake cewa ya aika wa Abdullahi dan Zubairu fi awwali ma buyi alahu farkon lokacin da aka yi wa Ibn Zubair mubaya'a domin lokacin da rigingimu suka yi yawa a zamanin sahabbai sai ya zama gwamnati kowace ballewa take ta ci gashin kansa mutanen kufa ta ƙasar iraki suna tare da sayyidina ali sun yarda shine shugaba shine jagora mutanen sham suna tare da sayyidina muawiya sun yadda shine shugaba shine jagora mutanen makka su kuma sai suka ce abdullahi dan zubairu shine gwamnan su shi suka yadda da shi ba su yadda da ali ba ba su yadda da muawiya ba su ma cin gashin kansu suke yi to ibnu abbas a lokacin shi yana Makka, yana madina makka ita take mulkan madina a lokacin to da haka gwamnan makka a lokacin shine abdullahi dan zubair bayan an nada shi sai abdullahi dan abbas ya aika masa da wasiƙa zai ba shi shawara ko zai kira shi zuwa ga yin wani abu wanda yake ganin ya dace yace innahu lam yakun yu'azzan bis salati yawm al fitr wa innama al khutbatu ba'da salat yace ya kai wannan sabon gwamna ina maka nasiha da cewa a zamanin annabi fa ba a yi wa sallar idin karamar sallah ko babbar sallah kiran sallah a daina domin da rigimar siyasa ta yi yawa a zamanin sayyidina ali da sayyidina muawiya sai aka koma sallar idi ma ane mata kiran sallah me hikima saboda wai mutane su zo dan da yawan daga cikin mutanen da suke rayuwa a Makka da Madina su sai suka ce mu 'yan ba ruwan mu ne ba za mu goyi bayan Ali ba ba za mu goyi bayan Muawiya ba wai wani ne ba namu ba zaka sai suka ce mu ba za mu yi ba to amma da yawan daga cikin shugabanni zaka samu suna da ra'ayi wani lokacin wanda yake mulkan Makka sai ya zama yana da ra'ayin sayyidina Ali ko yana da ra'ayin sayyidina Muawiya to sai ya rinka kokarin sai ya tirsasa mutane wanda su suka ce 'yan ba ruwan su sun bi ra'ayin ɗaya daga cikin biyun nan a cikin sha'anin saɓani da haka a lokacin waɗanda suke goyon bayan sayyidina muawiya da yawa irin su marwana ibn al-hakam wanda shi kuma a lokacin shine gwamnan madina ibn zubair yana gwamnan makka to sai zama cewa suna tirsasawa mutane sai sun tsaya sun ji huduba wanda kuma a cikin huduban nan maganganu na siyasa sun yi yawa duk wanda zai yi huduba sai ya kushe dan uwansa sai ya yi habaici ga dan uwansa to su sakabai da suke tsakatsaki suka ce mu mun daina majin huduba tunda ba dole bace musamman huduba idi suka ce da an yi sallar idi sai su naɗe da duma musu sai su watse to sai ka ga sarki ko gwamna wanda ya yi limanci ya tashi a gabansa ba kowa duk mutane sun gudu to da suka ga haka sai suka ce to yanzu hudubar mu mai da ita kafin sallah tunda dai za su tsaya dole a yi sallah to mu gaya musu ko suna so ko ba sa so kuma tunda kiran sallah manufarsa shine kirawo mutane su gane cewa akwai wani abu to duk da asali babu a sallar idi karama ko babba mu bari kan burin kai saboda mutane hankalin su ya rinka taruwa ko ba komai za su ga an zo da sabon abu su zo su kasa kunne su saurara sai mu isa musu da sako to lokacin ana tsaka da yin wannan shine sai sayyidina abdullahi dan zubairu ya zama gwamnan makka sai abdullahi dan abu ya rubuta masa wasiƙa ya ce ya kai mai girma gwamna a mayar da sallar idi da eh, yi mata huduba yadda ake yi a zamanin annabi ya zama huduba bayan sallah ne ba kafin sallah ba kuma a cire kiran sallar da ake yi a sallar idi karama ko babba domin asali a zamanin annabi sallar idi ba a yi mata kiran sallah to wannan sai ya nuna kenan malamai suna da ta cewa a gwamnati tun daga zamanin sahabbai abdullahi dan abbas a matsayin malami yake bai da mukamin komai a wannan lokacin amma ga gwamna ya rubuta masa wasiƙa ya tura masa dan aiki a gaya masa da haka wani gwamna ya ce ba ruwansa da malamai wannan kuskure ne ba karami ba wani mai mulki ya ji cewa mulkinsa zai yi ba malamai a ciki wannan kuskure ne ba karami ba dole malamai su ne jagororin al'umma in an hada da karfinsu da karfin masu mulki shine al'umma take daukar saiti duk yadda mai mulki ya ce zai mulki babu malamai to zai gamu da matsala duk yadda mai mulki ya ce zai sa zare da malamai to zai gamu da matsala domin mulki kamar fuka cikin tsuntsu ne ɓangarensa ɗaya zartarwa ɓangarensa ɗaya shine shiryarwa da wa'azantarwa wanda malamai ke kansa duk mai mulkin da a gwamnatinsa babu malamai kamar tsuntsu ne mai fuka fuki ɗaya tsuntsu da fuka fuki ɗaya zai tashi da wannan muke nasiha ga dukkanin masu mulki su sani cewa malamai ba abokan faɗansu bane ba ba abokan faɗansu bane abokan a zauna lafiya ne a yi shawara a mutunta juna kada mai mulki ya zagi malamai kada ya gaya musu bakar magana an gane ko shi kuma duk malamin da yake da isa a wajen mai mulki na zai iya ɗaukar waya ya kira shi ko ya gaya masa to ba daidai bane ya gaya masa kuskurensa akan mumbari ana gaya wa malamai masu mulki kuskurensa akan mumbari ne in ba ka da access da su da haka masu mulki in suna son su yi maganin malamai su daina gaya musu kuskurensa akan mumbari sai sun buɗe kofa in akwai wani hotline ɗinka kai a matsayinka na gwamna ko ni ciyaman lokal gama wanda da an kira kake ɗauka to dole ne ya zama malaman da suke lokal gamman ɗinka suna da wannan hotline ɗin dan da abu ya faru a gwamnatin ka su kira ka ce gwamna haka aka yi kiyaman haka aka yi abin da muka ji a kowane gauta ko abin da muka ji a harshen ka alƙalinka shin gaske ne ko yarfa ne irin naku na 'yan siyasa in ka wayar musu da kai kace ba haka bane to ka kuskure ne malami ya zo ya faɗa a bari ya ce gwamna yayi kaza ko mai martaba sarki yayi kaza ko ciyaman local gama yayi kaza amma duk kun rufe kofar ku ba kwa sauraron mutane ta yaya kuma za a gaya muku gaskiya ba domin sai ta nan za ta isa gare ku to amma kamar yadda muke faɗa muke nanatawa tsari na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yake da damar ya ga gwamna ya gaya masa kuskurensa to laifi ne ya gaya masa shi a waje domin ya zama cin mutunci a wannan lokacin amma in bai da damar ya gan shi to yana da damar ya yi ne ya gaya masa a waje kuma bisa ga ka'idar faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ko za a yi wa mai mulki wa'azi ana yin amfani da kalmomi na girmamawa ana yin amfani da kalmomi na mutuntawa domin duk imanin malami a yau ba zai kai annabi musa da haruna ba duk zaluncin mai mulki a yau babu kamar ya fir'auna amma da Allah zai tura annabi Musa da Haruna wajen Fir'auna tare da su suna cikin manzanninsa shi kuma yana cikin mafi kafircin bayi amma da ke mai mulki ne sai Allah ya ce qula lahu qawlan layyina ku gaya masa magana mai taushi Allah ya tazakkaru aw yakhsha dan ta yi ji wa'azi dan ta yi ji tsoron Allah Allah ya san Fir'auna ba zai ji ba amma dan a yanke masa hanzari yau idan malami ya magana da yare mai kaushi gwamna ya ki karba ko makamancin haka zai iya yiwuwa gwamnan a wajen Allah ya ce to ai gaya mun bakan magana yi zai iya yi wato kai kuma alaga ta wala kakka ba shi damar yayi wannan gaya masa gaskiya amma dafa shi da ruwan sanyi ta yadda gaskiyar gaskiya ce kuma bai da wata hujja da zai kama ya ce an faɗa masa kalma kaza ta wulakanci ko ta cin mutunci ko ta raini wannan shine gaskiya kuma wannan shine al'ummar mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon nisan tattara. wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi imam muslim eh, a cikin kitabul idain babul mashi wa rukubi ila al-idi was salatu qabla al-khutbati bighairi adhanin wala iqama zamu dakata anan saboda lokaci yayi sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh takarda ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki da ce to ban sani ba namiji ne ko mace ta ce gidana ko ya ce gidana yana kusa da masallaci idan za a yi sallah ina bin jafi amma an ce min ba kyau malam ina son karin haske eh ba kyau mun sha faɗar wannan sharaɗin sallah ta jam'i dole ne cikar sahu da daidaita shi to wanda yake zaune ku a gidansa kaga ai bai cika sahu ba bai daidaita sahu ba da haka ko mace ce in kina so ki bi sallar jam'i dole sai kin zo masallaci ki tsaya a bayan maza wannan shine cika sahunki da kuma daidaituwarsa kuma manzala yana umarta duk wanda ya sallah bai a cikin sahu ba alhalin akwai waje a sahun da ya maimaita sallah kaga wannan yana nuna sallar ba ta yi ba da haka dai babu kyau ba a jin sallah a nesa alhalin masallaci da waje ko kuma sahu mutum bai shigo masallaci an yi sahu da shi ba mun sha amsa irin wannan tambayar shi yasa bana so in tsawaita bayani a kanta takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara ma lafiya Allah ya kare mu baki daya ce malam dan Allah dan shekara sha biyar zai iya shan azumi a'a dan shekara sha biyar ba zai iya shan azumi ba namiji ko mace ɗan shekara sha biyar baligi ne domin shekara sha biyar shekarar balaga ce ko ga namiji ko ga mace Da aka ɗan shekara sha biyar ba zai sha azumi ba ko ba wata alama da ta bayyana gare ka cikin alamomin balaga sai isa shekara sha biyar kawai da kai to ita kaɗai ta isa cewa ka balaga da hadisin abdullahi Dan umar wanda mun sha faɗa yake faɗa lokacin da za a je yakin badar yana daga cikin a yakin uhudu yana daga cikin samarin da aka suka fito za su ba annabi a lokacin yana ɗan shekara sha hudu sai annabi ya hana shi zuwa saboda bai cika bai balaga ba amma da shekara ta kewayo za a je yakin azab sai annabi ya sa shi cikin sojoji saboda lokacin ya cika shekara sha biyar ya balaga da haka malamai suka ce wannan yana nuna kenan kaiwa shekara sha biyar yana daga cikin alamomin balaga ga wanda ya cika shekara sha biyar namiji ko mace takarda ta gaba bayan addu'a da fatan alkhairi ya ce don Allah malam ina neman taimakon addu'a a gare ku ina fama da wata cuta da ke damuna malam a taimaka min da addu'a don Allah to Allah maɗaukin sarki ya baka lafiya ya yayi maka wannan cuta taka da dukkanin sauran marasa lafiyar musulmi baki ɗaya amma duk da haka mune maka wasici da ka je ka nemi magani addu'a kadai bata gamsar ba ka tsaya a lokacin da baka da lafiya sai ka hada da neman magani za Allah sallallahu alaihi ya ce ta dawo ibadallah ku yi dawaita ya ku bayin Allah ma'ana ku nemi magani fa inna Allah ma anzala da'an illa wa qad anzala lahu dawa' Allah bai taɓa saukar da cuta ba sai da ya saukar mata da magani kuma yana daga cikin magungunan da manzo Allah ya bayar shakundum akan cututtuka da mabambanta habbatu sauda habbatu sauda kwayarta ana samu garinta ana samu amma manta yana da wahalar samu yawancin man habbatu sauda a yau da ake cewa akwai ba gaskiya bane ƙarya ne balma kusan kaso 85 na zato ya fi tabbatar da cewa babu man habbasu sauda yanzu saboda ƙwaya ce bushashiya tana da wahalan mai tana da wahalan mai amma yanzu duk duniya ta cika ko ina sai a ce maka man habbasu sauda ƙarya ne ni ba mutum ɗaya ba ba bi ba masu islamic chemist sun yi min waya suna tambaya ta abin da suke ya halatta man gyaɗa suke samu sai su sa ƙwayar habbasu sauda ko garinta sai su soya su rinka damawa suna damawa har sai ƙanshinta ya fito sai su ɗuɗɗura a kwalba su ce man habbatus sauda da haka idan muna magana akan cewa mutane su yi magani da habbatus sauda kar su je su ta shan man man asali ba man habbatus sauda bane ƙarya ne amma garinta wannan tabbas akwai ƴaƴanta akwai da yawan likitoci ma a yau suna rufarin mutane cewa su koma su neme ta domin bincike ya tabbatar da habbatu sauda tana magani da yawa manzo Allah ya ce maganin kowace cuta ce amma banda mutuwa banda tsufa inna habbata sauda shifa'un min kulli da haka annabi yake habbata sauda maganin kowace cuta ce amma sai ce illa sam sai dai cutar tsufa ko cutar mutuwa to da haka idan mutum yana da cuta in cutar ta ciki ce ya rinka yawan shan tafarfashashen ruwa na habbata sauda garin ko ƴaƴan a tafasa masa su ka rinka sha ruwan an gane ko in dai cuta a ciki take da taimakon Allah za ka iya samun waraka idan a waje ne ciwo ne miki ne ba laifi bane ka baɗa garin to haka nan ma zuma ana magani da ita daga cutar ciki da cutar waje haka kuma baya hana kuma kana zuwa asibiti likitoci suna duba ka suna gane cutar nan akwai ta ta karu ko ta ragu kuma kila su ma suna ɗora ka akan wasu magunguna nasu fatan mu dai dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya takarda ta ƙarshe ɗalibai na jami'ar northwest wacce yanzu aka fi sani da yusuf mai tamasule suna jarabawar jam kuma suna neman addu'a a wajen yan uwa allah ya ba su nasara to allah subhanahu wata'ala ya ba da nasara ya ba da sa'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a yi gagaruman nasara cikin jarabawar kuma ya ba da abin da ake nema ya ba da ilimi mai albarka a ƙarshe akwai wata baiwa Allah mazauniyar unguwan nan wanda da yawa daga cikin mutane sun santa an ce yanzu ta zo wucewa ne ko yaushe ta ba da dubu ɗaya da naira ashirin ta ce a bani a yi mata addu'a wani ma na bayar a sa asusun masallaci a yi mata addu'a Allah maɗaukin sarki ya biya mata bukatarta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ji kan mahaifiyarta ba daɗewa kwanan nan mahaifiyarta ta rasu Allah madaukin sarki ya ji kan mahaifiyarta ya yafe mata ya sa aljannar firdausi ta zama ita ce makoma sannan asusun mu na arisala foundation ɗazu wani bawan Allah abubakar daga maiduguri ya ce tun lokacin da suka ji ana maganar neman taimakon suka zauna shi da wasu abokansa suka yi kwarya-kwaryar gidauniya suka haɗa dubu goma da aka ɗazu ya kira ni sunansa abubakar yakubu daga garin maiduguri jihar borno ya turo da dubu goma ta akawun ɗina sannan ya ce ga dubu biyar nima ya bani na gode ala saka da alkhairi kuma mune muku fatan alkhairi ya ce sun sadaukar ga iyayensu da dukkanin gwamnoninsu ka ji mai hankali da dabara wallahi abin da ya gaya mun kafin ya faɗi iyayen ya ce mu malam wannan abin da muke so a yi mana addu'a gwamnanmu na mai duguri. Allah ya riko da hannunsa Allah ya masa jagoranci a yi masa addu'a da duk ma sauran gwamnonin mu har da shugaban ƙasa ina ma a ce irin haka tunanin mu yake ka ɗauki naira goma naira ashirin ka bayar ka ce sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri mu na Najeriya kaddara wata rana za ka zama shugaban ƙasa kai ma kuma sai ka kuskure sama da nasu sai wani ya ce alatsi ne ma wani kuma sai ba da kuɗi ya ce sadaka a ma addu'a wanne ka fi so to kai wanne kake a yau to irinsa za a yi maka a lokacin da za ka zama gwamna ko shugaban ƙasa idan yau ka zagi babba saboda kai yaro ne to ka shirya lokacin da za ka zama babba yaro zai zo ya zage ka lokacin da za ka zama babba yaro ya yi ya zage ka to da ka dai wa kanmu da kanmu gata mu shirya wa kanmu girma kafin girman ya zo ya hau mu mu shirya wa kanmu dattako kafin dattakon ya zo ya hau mu dan in dai mun yi tsawon rai to za mu zama dattawa za mu zama tsofaffi za mu zama manya kuma kila mu zama shugabanni mu ma kila mu zama shugabanni kila nan wata rana a samu gwamna ni fata nake in zama shugaban kasa ba gwamna nake ba gwamna ina faɗa wannan kuna ganin dariya kuna raha ko wallahi ni dai fata na ku rinka cewa amin muna yara akwai wani sarki wani ɗan sarki muna yara duk wanda ya rayu a cikin garin kano in dai ɗan kano ne ya san wannan ɗan sarki ne in ya zo wucewa ana hawan sarki yara ƙanana muta muke sai kayi sai kayi sai kayi ko ku gaba je ko ina ba yau gashi yayin ko da ni ma ta nake yi zan yi kuma ku ce sai kai in Allah ya ai ba wuce ya da a gidan wasu gwanda a gidanku ko fatan mu shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci tun daga kan matakin ƙasa matakin jihohi ba wai sai jihohin arewacin Najeriya ba ya ubangiji har jihohin kudancin Najeriya Najeriya duk mu ce ba mu da wata ƙasa in ba ita ba ya Allah ka shirya mana da shugabannin mu kai musu jagoranci kai riko da hannunsu sabanin da ake samu tsakanin wancan da wancan ya Allah ka daidaita su ba ruwan mu da ɗan jam'iyyar PDP ko ɗan jam'iyyar APC mu dai kasar ita ce tamu ita ce a mu gobe ma ba mu san wace jam'iyya za a yi ba da ba su bane amma dai mutanen su su ne to mu shiriyar al'ummar mu shine a mu shine fatan mu ya ubangiji shugabanninmu a ko ina suke kai musu jagoranci kai riko da hannayensu ka sulhunta su ka sasanta su ka fahimtar da su wanda kuma yake ganin wannan abin kuskure ne shi yana ganin dole sai an zaɓi jam'iyya sai an ɗauki uban gida domin a wajenmu kowa ubanmu ne kowa shugabanmu ne ba mu da jam'iyya ba mu da uban gida kuma fatanmu shine allah maɗaukin sarki ya yi mana dukkanin mu a kasar mu baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon ta. ya ubangiji ka haɗa kanmu akan abin da kake so ka yarda da shi kowa yana da son zuciya irin tasa ya ubangiji kada ka sanya son zuciyar mu yafi ƙarfin mu ya ubangiji kada ka sanya zuciyar mu ta zama ita take juya mu Allah ka ba mu ikon ya zama mu ke iya juya zuciyar mu ubangiji ka ba mu ikon yin adalci ga wanda muke so da wanda ba ma so da wanda yake tare da mu da wanda baya tare da mu adalci da shi sama da ƙasa suka tsaya adalci shi Allah yake so shi ne ya fi kusanci da tsoron Allah ubangiji ya ce idilu huwa aqrabu littaqwa ku adalci adalci shi Allah yake so kuma adalci shi ne yake kusa da tsoron Allah Allah madaukin sarki ka sanya mu cikin ka masu kwatanta adalci wannan shi ne karshen majalisun mu a yau sai Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa amma gobe babu karatun gwammaja iya usunna a madadin karatun akwai wasu yan uwa da suka ari karatun namu za su yi lacca a wajen da haka mutane za su iya zuwa don su amfana da lacca amma dai ba mu da karatu na gobe sai kuma Allah subhanahu wataala ya kai mu mako mai zuwa da wannan din da kuma wancan din baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi